Silar Habib, fabi na saba'in da ɗaya. Gefen da take zaune jikin Maryam ta fi su, na kalla tare da jefa mata tambaya da cewa Malama DJ, sunan da nake kiranta da shi kenan tun mai kyau na na raye. Mama ta labarta min al'amarin da ke faruwa tsakanin ki da mijinki, wanda dalilin hakan ya sa ki ka taho gida. sai dai ga abin da ban fahimta ba shine shin shi ne ya ce ki taho gida ko kuwa ke kika taho ba tare da izininsa ba wannan furucin nawa ina tsammanin shi ya baiwa su mamaman mamakin da ya sa har umma ta so ta yi magana amma nan da nan sai na ga husi ta dakatar da ita ganin ba wanda yake tan ba wanda ya tanka ya sa na ce da Hadiza, ke nake saurare, ba shi ya ci na taho ba, ‘yan uwansa ne suka zo gidan suna ta gaya min baƙaƙen maganganu tankawa da na yi ya sa ɗaya a cikinsu ta wanke ni da mari. Karo na farko kenan da duka ya shigo cikin halin halin ya shigo cikin halin matsi da takurar da nake fuskanta a gidan. Ganin haka ya sa na taho don kar su cutar da ni sakamakon ganin take-takensu a kaina. Ta bani amsa kanta na ƙasa. Tun yaushe kike fuskantar waɗannan matsalolin? Amma kuma babu wani wanda ya sani a gidan har ƙawayenki, har har ƙawayenki su husi na mm, fara fuskantar wannan matsalar ne tun lokacin da na haifi mai sunan mama ‘yarta ta biyu dama kuma ka san mace na haifa a haihuwata ta farko ga kasancewar na sake harfan mace sai na fara ganin sauyi tare da shi wanda wannan sauyi ne ma ya janyo ya ce ba za a masa taron suna ba. A cewar mahaifiyarsa, babu wani abin murna da farin ciki ga ayahuwar ya mace. Ni kuwa buɗar na, sai na ce da ita, amma Hajiya na ga dukkanmu mu ke cikin ɗakin nan mata ne mu. Na san kuma duk muna alfahari da kasancewar ta mata. Shi kenan fas suka haye min tamkar su da ke ni wai na zagi mahaifiyarsu. A wannan lokaci sai da muka kwashe tsawon wata baya kula ni ko ya ci abinci na kuma har yau bai taɓa sa hannu ya ɗauki mai sunan mama ba. Haka ma mahaifiyarsa da 'yan uwansa. A gidan nan nasu mahaifinsa ne kawai yake ɗaukar 'ya'yana kuma na fahimci bai san halin da muke ciki ba. Tun 'yan uwansa da mahaifiyarsa na min gori, na min gorin asali. Sannu a hankali sai shi ma ya fara min gorin har yake ce min bai san ƙaddarar da ta sa shi amincewa da aurena ba. ba Alhali yana 'yar aiki kuma 'yar ƙauye. Ma mahaifiyarsa taɓa zuwa ta ɗauke ni, ta ɗauke ni na zauna a gurinta har na tsawon sati biyu akan wai bata da lafiya. Don haka ni zan yi zaman jinyarta tare kuma da sauran aikace-aikacen gida. Bai iya cewa komai ba face ai sana'ar ta ce aikatau ɗin kafin na rufa mata asiri. Da don haka sai ta ji ta ɗora daga inda ta tsaya wallahi haka nan na ji tare da, da gidan na tare a gidan nan ga ina mata aikatau har wanki nake mata duk ko da cewa akwai masu wanki da guga a gidan kuma daidai da rana ɗaya ba ta taɓa ce min ta gode ba sai dai ma habaici da kyara haka ma ga 'ya'yanta waɗanda duka mata ne ko da yaushe suka zo banda zagi da habaici. Babu abin da nake sha a gurinsu. Hatta mahaifana ba su tsira ba da zagin su ba. Kuma kar ku zaci bayan idona, kar a bayan idona hakan ke faruwa. Wallahi a gabana za a furta. 'Ya'yana kuwa ko yaushe cikin kyara da tsangwama suke a gurinsu. ban kuma isa na tanka ba, a abinci wannan sai sun ci sun rage, sannan zan ɗibar wa 'ya'yana su ci. Ya in ya yi ragowa na cinye sauran kuma babansu ya halin da suke ciki kuma kuma babansu ya san halin da suke ciki. Amma kasancewar ya ce ba su da amfani a gurinsa ya sa bai taɓa damuwa da halin da yaran. daga ciki ba. Ku ji fa 'ya'yansa da ya haifa ya ce bai damu da halin da suke ci ba. Kuka ne ya kwace mata tana mai nanatawa cewa na azabtu, 'ya'yana ma sun azabtu a hannun waɗannan bayan Allah. Ka ku dakace ni a babi na saba'in da biyu don jin menene ya faru a na gaba. Muna godiya sosai ta yadda kuke bibiyar gidan nan na Habib 24. Mun gode.